caramba, caramba. madalla irangan koy ir yegi char ku hun ko lahadi kan furta ye labari tunan dagan si ay aminata Boubacar de hanga suno un yeto abdurrahman no labari tunan dagan si choro de nir koy ami hankun labar fo de wofo no dir furta gaino irin sintin daga kwai di matkano lokoli zai iwan cawo ce da rawo gogi te da harban da kan inino iwan handu iddo cawo bongo so tira kan sigine bulete wadin banda ir bon fere si ji ga ir salan wai bore gin funtara bon rekiya bube wan tari fura ir gaban mo daga hamzin genjin. ruka ya no ga ya lokol bobuno gona kan yan ninga wani handu iddo ta wai bongo so banandi ani zuwa ne radai lokol bobuno gona kan yan iko gino i wani handu iddo ta wai bongo so tira ya dinno ami fadal alu ir labar sambuka akwai no din lokol hinkara gidimat kan kino lokolo ke drogo te da kalirim hangana barbatasi handu iddo ce wai bongo sai kan ite banda ga lokolo kan sigine sai samsu beri wani lokoli zambar hinkan da waje gicin iddo kan na goso tera zangu idun da waran kicin jagga hinno du jere kan iga bayin margo farsimo bin dogo koi bene sanda kana ndi zangu bon warak cin de ganda farsimo waye cin din kano ya lokolo jin bora alu garba faman di ngone ya sille 2014 lokoli zambar hin kan da wayagga kindi iddu ira ir gonda bon kai mo ngai saba bor zangu iddun da waran ka kindi yagga o kan yandu ga zamu kanan zangu bon dina la sabu waran ka kindi yagga o da waye kindi hinka danga waran zanoya hanno kan amante irgane kan mante hari hanno ce ne pas très bien elisa modo kolo jin borano no gose la sabo te irse leze wore kan ko duga zama dini la sabo e ga tunu kanan zongora wata kintaki wakal da waran ka kintaki sogondo izai noya premier izai nge mo kanan zongora wodu kindi hinza wakal da iwe kindi fo terminal izai ngo hayano mante layi lokol izai ibur weye ira amman bisa waran ka kindi hinka zama yungora kayan du moya lokole jin funa ne kan lokole je jeng lakali ya kyau fani kin doga ugu ngugu gazin ye kante ise goso ga sibilera giro kan bisa covid giro no zan kai ga bacewo dai hunkuna zan kai isi bacewo histoire geo svt ai fu haire bon kan makai ga ai man tayre ne e kyau no ko do, irnoya barma yamma du te hino go se kan go ka ga fonda rano ke wandi ko yana niye sambu ngai ma lokalize zai zugga tonton cewo ga ngai mu tai mu bere tonton ce wandi yan asibtin da lahada kulu son kai amni irin salan siyasa bon har bandaki ko gerai ka tare safa bandaki ni ginfun suban fevrier hando azari waran kin ni hinza ganga makani yan ko gite nya mai kwara da niger gergeraira ya no kai ya fonda wani rabur yan hasaro bobute borai kan yan gwanda bere guso ir alhalai bon ira afukan sigine ya hayi Asian juna la sabu gidi hasara waiwo kan furta yaite irin hanganasi. Haye kan hare wote bin hasaro yan da gyanga goyen da mun hunkuna haya kulgo na ga kyada. A foyan si bai hankara ingaigu binai gona ga sara da hunkun haya kan sabba hai. Zankai no idan gini safa moni di ase ise musungu. ini jama gine karagbogu da boriyan kan yango ngai bongorera ngai mu igine ini karagbogu ini di ga dabu ingai ga ci bongai ai mila ihima batkan kan gite goto dai ki todo da burkune nga kiti bonse dingandi haya da bore ya rukaya nodin gaya handu kulu juma bananta lokol primaire ga fattigin ga won lokolu habu kalambogi yadin no ami ira hanga sino fadal alu barbata wora aranga faham matkan kinno zankai go kokarin ga min gay lokole hanandi Ga lokol kane handu ka handu habu yo kai ga tete bore se ne. madam mai zainabu lokolo kan sigine ekol kwarta jikati n'o ne fahamandi nda jiro wo mana lokolo habu yango irga tenu handu kul jumma bananta hani habu yango ma na gati irmu lokolu hannan di dabor hanan borgu wadu dori lokoli ne ngai bere ce ce go haran da yango gomni no ngai se ai kano jir lokolu habu ga hannan di zama dirka atino hani ir jir lokolu ga hannan ti akanu muguniya je suis venu Haka lokolo habiyan wodu, lokolo da nyali wadin gai zuga ai mucin. Ki wanda kai gogu sabu zan kai sai di kokarai. Iga ba habiyan wo, dine lokol habiyan ikun noga ka. Irga ba habiyan wo ki gite lokol imati hadda fuya. Salubrite shezi. Zagan nan lokol kai ne wo goga ba funai hannun da hananiyan yan don don. ami subno marsando a girba Agasabanda aga Jungaro. Sani jingaro sanni kan yi dangine haranga jingaro dinte inga dekti waibore furgine panni panne kurra yadi no kulu barkan da wani fondo wani ra ir furta gai si jira so lagan se ya bubi wan furta gino kan ga waran mono a arde irmangan Unkuna arzak fondo bon kon konsefu kan ra bai agon dinga bi dinga antan fa bogo komple sata kasigine arda yeso jin funa ku bai no da faranga son arzika kon kon sano igogite ai bai mu kyau lokolo kara loktore ga kyau gufatta ay bay mo boreyga wodin no ay berinda goy subanantano ay ma boreyga wo kanna izuge ay ma satawo gorandi bore ka indayga goy bandi ir beri nongu follon kara ir kulga salan misadin bo ifo nono ci abubu di mana ka isu ban haran kan sigine wai bore jini funtara ma zada nya bore ma saban da cersi ay ga mil kan wai bore kan yanga bore gidi don don harino kan himgano gabi son kufa niger labora irsin da wani yankan ga furo fondo wodera magari ga hamburno irbin boka na sata sigiri boryen ni kai goya mu dai noi gogite satara wandi koniyen no ngono bore gene ifo no arangite bai kulno ska ga hagoi daran ni sanni yan kan sin da ce dubun kan bore sa bai ci irse sata wo ferin wo fondara irsin ki sallan wai bura wo kan ciya wai bura jin funtara sai alamu bon e man ce shi ka bai wo ka wai bura cin dogu ba ngai mu fahamda wai bura tanga mo bon a satawo hauzin wara irgogi kudi sandayan Ay sin tararan se zama han foyan agate han foyan mu alwat foyin gono kan ba ir ganda sanyen kirga barim tonen boraido ir sandai bamba tagiti ir kulu ir sinongu follon kare kaddarim sabai go goy waza pobo ir keki ir mu lokaci sasabandi ir goy mu dugute amma ag sande han foyin ai kul kan bor sintin sintina wakt fala daino amma kan ir bungir dangara ir go kokari ir konda de gina ir siye banda marsa ndo jirbo ha ga richard sa ta bano ngem si jirbo sintin sanda campagne digital zamani fonde bon tangamo demo wo bor hina comme vous êtes de Nourion. Hein. De daga rara ta karyon kan sigine basketball do hara bizo labizo kim nowa kan ce hinka igoga su bon all star game wani satara akwai jinga wana ga hamzin gendiyan gayi giga waranza cindi iduga Ya no ta karyon do hare ta ka burkina bizo kan sine jonathan pitropa akwai ginga ta ga gayi a wanda giri waranza kindi take ya mono iga kabu ta ko berera burkina tarifora haiti labarai kan yi kan gutonan darin sai kaddai hino hani zo dirkwainar tabaruka ya bye bye to irin kan ba ne